wannan jirgiyar silsila da muka yi wata ke da suna hajji kiran Allah inda muke kokarin tunatar da kawunanmu da sauran ɗan'uwanmu alhazai waɗanda Allah ya nufe su da kai ziyara ɗakinsa abubuwan da ya kamaci wanda ya fita domin yin aikin hajji da umra Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ƙara wa rayuwarmu albarka alhazanmu da suka tafi aikin hajji Allah ubangiji ya kai su lafiya ya dawo mana da su lafiya abinda suka je yi na aikin ibadar hajji Allah ya karɓa musu ya kuma sanya hajji ya zama wato mabrurun makbulun gare su mu da ba mu samu mun je ba ubangiji Allah ya sahale mana ya kawo mana dama da lokaci da mu ma za mu je mu ziyarci mu ziyarci ɗakin sa mai albarka idan ba manta ba a tattaunawan da ya gabata mun takaita mana bayani akan yaya sifar umara yadda ake yin umara tun daga abin da ya shafi ɗaukan harami a miƙati ɗaya daga cikin mawaƙi da shari'a ta yi wato ayyana abin da za ka yi a wajen na yin wanka aske gashin hammata da askin ma a gashin mara da yanke farki da kuma ainihin wato sanya ihrami din da yadda ake daukan ihrami din wajen yin talbiya to sai dai anan akwai karin lafazin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi a lokacin da ya yi wato dauki harama din shine bayan ka ce labbaik allahumma umratan idan za ka je ka fara yin umara ne a matsayinka na mai tamattu'i idan kuma a lokacin da ka shigo ka zo ne da niyan kirani sai ka ce labbaik Allahumma umratan wa hajjan ko labbaik Allahumma bi wa hajjin idan kuma lokacin da mutum ya zo mai ifradi ne kamar yadda za mu yi bayani insha Allah a tattaunawa mu a yau wanda zai yi aikin hajji ne kadai babu umara shi kuma ya ce labbaik Allahumma hajjan to bayan wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma hadhihi hajjatun la riya'un fihi wala sum'a wato ya Allah wannan aikin hajjin da zan yi ba na yin shi da nufin yin riya ba na nufin da yin da nufin yin sum'a wato in ji da mutane kusa wannan shine abin da muka fara jan hankalinmu cewa duk wanda Allah ya sahale mishi zai yi wannan aiki to ya tsantsanta ikhlasin shi da Allah kada ya sa wato wani abu da yake gurbata ikhlasi a cikin zuciyar shi cewa yana son mutane su gan shi shi ma ai ya zama alhaji daga nan ne za ka ga mutum ya je inda ake ibada amma ya shagaltu da ɗauke-ɗauken hotuna yana watsawa domin mutane su ga shi ma gashi a gaban ɗakin ka'aba waɗannan abubuwa ne da ke iya kai aikin mu zuwa gariya ko suma Allah ubangiji ka tsare haka har ila yau a daidai wannan gabar da yake ɗaukan harama ana iya yin sharaɗi ne muhimmanci duk da shi sharaɗin ba dole ba ne amma mutum na yin shi ne saboda halin da zai iya faɗawa musamman idan mutum na cikin yanayin da yake tsoron wani abu na iya taso mushi da zai hana shi ƙarasa aikin hajji to sai ya marmaza ya sharaɗi shi ne sai ya ce Allahumma mahilli haitu habaskani ya Allah zan warware ihramin nan a duk inda wani lalura ya tsiye ni lalura nan na rashin lafiya ne ko a akila na waɗanda za su tsare mutum a kan hanya a hana shi wucewa to sai wannan istisna'i dalilin yin shi ne, idan rashin lafiya ta kama mutum to in ya je zai iya warware ihraminsa saboda halin magani da zai nema kuma babu ainihin wato komai a kansa idan bai iya yin aikin hajjin ba sai a tare wani lokacin gaba ina fata an gane amma duk wanda ya yi wannan sharaɗin ba to zai saka kanshi a cikin halin dole sai ya yi ainihin wato a fidiya Allah ya samu dace to bayan nan abubuwan da ya rage da za mu tattauna mana shine sifar aikin hajji da insha Allah aikin hajji dai ɗayan nau'i ne guda uku amma muna ƙara maimaitawa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karfafa cewa mutane su zan yin aikin hajjin tamattu'i nau'in ku su ya uku shine a tamattu'i kirani sai kuma ifradi annabi ya karfafa tamattu'i ƙwarai da gaske wanda har shi kanshi ba dan ya riga ya saka kanshi a yanayin da ba zai yi ya warware haramin shi ba manzon Allah shi ma da tamattu'i yayi tamattu'i shine yayin da mutum ya gama umara kamar yadda muka yi bayani kana yin aski a matsayin abu na ƙarshe to shi kenan sai ka warware ihraminka ka je ka cire shi ka sa kayan da ka saba sawa na yau da kullum irin waɗannan kaya da kake yawo da su a garinku kana iya sawa a can ko ka je ka nemi irin kayan da aka saba da shi a can jallabiya shine in ka ga alhazai kowa sai zama mai sanya jallabiya tunda irin kayan maka kenan to a mutum sai ya warware ya je sa wannan kaya to yanzu lokacin da ya warware ihramin ya fita daga cikin harami ma'ana ihrami kenan gaba ɗaya duk wani abu da aka yi mishi iyaka to yanzu zai iya yi shine tun daga abin da aka hana shi na yanke farke ko aske gashin hammata ko cire wani abu a jikin shi yana iya yi abin da aka hana ne sanye da harama na yin wato shaidar ɗaurin aure ko shi ya je a ɗaura masa to yanzu ana iya yi kuma ɗaurin auren ba wai sai a makan ba ko da a garin su ne Me sanye ko mai ɗauke da harama haramun ne a ɗaura mushi? sannan ba zai je ya shaida ɗaurin auren ba to idan mutum ya warware to duk waɗannan abubuwan san halarta ya shi shine zaka je ka ga alhazai da dama ana ta zuwa yawon ganin ido a je shago iri kaza a je ziyara wuri kaza a je a yi harkoki iri kaza duk wannan ya halarta har zuwa sanda za a sake sanya haramin wato aikin hajji proper ranar takwas ga watan zulhijja kenan ranar da ake kira yau tarwiya jama'a mun fahimta to wanda ya niyyar ta tamattu'i ko wanda ya dau aikin hajji tamattu'i abin da zai yi kenan to kaga akwai sauki ga wanda ya irin wannan shi yasa annabi ya encourage mutane to amma wanda zai yi aikin hajji na kirani bambancin shi da mai tamattu'i shine na farko kamar yadda muka ci dole shi ya koro dabban shi da zai yanka daga wajen harami ma'ana su taho tare daga garinsu da haka kana yankan bizanka ka yanki na dabbanka kana yankan tikitin jirgi ka yanki na dabbanka da haka sai a ga alhaji yana kaya kaya da rago za su shiga jirgi ko misali to wannan shine condition na na wanda zai kira ni in baka kora dabba daga wajen harami ba to kira ni ba shi akan ka abu na farko kenan sannan abu na biyu akwai wasu da suke aikin a siyar da dabbobi wanda suna kawo dabbobi daga wajen wato haramin makka da haka idan suka kawo irin waɗannan dabbobin to kai da kake son yin kirani ko da baka zo da dabba daga garin ku ba kana iya zuwa sai ka siya irin waɗannan dabbobin ma'ana zaka ganka an ware su wasu ma har an musu lamba ana ce maka waɗannan dabbobi ne da aka koro daga wajen harami to irin su shine mai kirani yake yankawa da haka idan ba kai ka je ka yanka ba sanda zaka je ka biya kuɗin dabban sai ka gaya musu kai muƙarrini ne kana yin aikin hajji kirani ne da haka irin dabban da za a yankan maka kenan to su sun fi tsada kaga daga cikin tsananin da annabi yake guje mana sannan abu na gaba da ya bambanta mai kirani da mai tamattu shi ne mai kirani shi ba zai warware haraman shi ba tun daga ranar da ya isa ko da ya isa ne a ranar ɗaya ga watan shawwal to haka zai zauna wata jikir da kwanaki goma nan ba tare da ya warware ihramin shi ba a cikin ihramin zai rinka yin komai kuma in yana sanye da ihramin nan duk abubuwan da aka haramta suna nan haramun a kai ba zai taɓa yin su ba har sai ya yi aikin hajjin shi ya kammala to kaga wannan akwai saka kai cikin kunci shi yasa manzon Allah ya ta nuna wa sahabbai su warware su warware jama'a gane wannan da ke ko waɗanda suka ɗau talbiyan hajji ifradi kadai annabi yake su jiya shi ya zama tamattu'i su fara yin umara jama'a an gane to sannan kuma sa'ayi da ake yi a lokacin umara shi wannan mai kira ne ba zai yi ba domin kaga in an yi sa'ayi ana gamawa za a yi aski to shi kuma ba zai warware ihramin ba da haka babu bukatar da ya aski sai ya bar sa'ayi shi sai ranar da aka yi na aikin hajji an je an yi tsawaful ifada sannan sai je na shi sa'ayin kafin nan sai ya aski to waɗannan na daga cikin bambance-bambancen amma kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam har a aikace ya gwama ya san hannayen shi yake cewa dakalatil hajju fil umra ila yawmir qiyama aikin umra sun haɗe da aikin haji har zuwa ranar tashin alkiyama da haka mutane su rike wanda manzon Allah ya kwadaitar tare da cewa malamai suka ce ba za a iya cewa an fasa yin ne da ifradin ba tun da gashi aikace shi kanshi manzan Allah shi kuma bai faɗa yake kada yin ba amma tun da ya karfafa wancan to lallai a karfafa wa alhazai yi wancan din ne abin da yake daidai Allah ya sa mu dace to ka kaddara yanzu zaka yi tamattu'i din ne idan Allah ya kai mu ranar takwas ga watan Zulhijja ranar ainihin wato a yawmut tarwiya to ranar zaka sake yin wanka sai ka sake mai da kayan haramin naka guda biyun nan to idan ka sanya su to yanzu sai ka faɗi labbaik Allahumma bi hajjin tunda yanzu lokacin aikin hajji to za a fara aikin hajji kenan daga lokacin sai a fita bayan gari ya waye a je mina mina ba na Najeriya ba na Saudiya nan ne inda za a je a zauna a yi sallan azahar kasuru a lokacinsa ina fata gani idan lokacin sallar la'asar ma yi a yi shi a yi sallar la'asar kasuru ita ma a lokacinta ba za a haɗa sallolin ba amma kowanne za a yi su a matsayin kasar kasaru to haka za a yi sallar magariba idan lokacin magariba bayan rana ta faɗi a yi sallar isha sai a kwanta a jira wayewan garin gobe shine ranar tara ga watan zulhijja ranar da aka fi sani da yau arafa ranar da mu a nan gida aka sharanta mai azumin nafila za mu zo mai bayanin mu ma abin da ya shafe mu mu mazauna gida insha Allah to a ranar arfa din nan jama'a ranar ne ake yin aiki mafi muhimmanci na haji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira aikin hajima ma da cewa arafa ce gaba daya annabi yake alhajju arafa wannan tsayuwar arafa din to shine yake alamta kayi aikin hajji ko ba yi ba idan mutum bai samu yayi wannan tsayuwar ba to aikin shi hajjin shi gaba ɗaya ya rushe sai ya kari wani lokacin ya je ya sake yi shi yasa idan ma mutum ya zo a makare ma'ana ya iso shi arafa ɗin lokacin rana ta faɗa. aka ce ya tsaya a wajen cikin daren ya yi nashi tsayuwan arafa ɗin saboda muhimmancin wannan tsayuwan arafa to in baka samu wannan tsayuwan ba har gari ya kuma wayewa to shi ke yanzu kai ka rasa aikin hajji shi yasa yinin arafa malamai suka ce yini ɗaya kenan a shekara da Allah ya yi wa dare guda biyu yana da dare kafinta da kuma dare bayanta da haka ranar arafa daren da yake gabatar ka daren arafa ne daren da zai zo daga baya wannan daren ma daren arafa ce da haka wanda ya yi mikin tsayuwa da rana yana iya yi da daddaren an gane wannan ko to abin da ake yi a yinin arafa yan masu albarka idan gari ya waye bayan an yi sallar su baje a lokaci kamar irin haka kowa sai ya ta tsammaya wato wayewan gari zuwa sadda rana za ka yi zawali kafin rana ta yi zawali to ana son kowa ya je ya taru a masallacin arafa wani babban masallaci ne inda nan ne ake son duk alhazai a je a yi sallah amma abin baya yiwa maganan a an kai tsaye wani alhajin ma bai taɓa sanin ina masallacin yake ba kuma ya daɗe yana zuwa saboda yawan mutane da kuma irin tsarin da ake yi na rarraba mutanen ƙasa-ƙasa wasu inda za a je a ajiye su in ya ce daga wajen zai taho inda masallacin yake kafin ya gano zai iya yin tafiya kamar mu da muke a nan zaria za ka iya yin tafiya daga nan zuwa shika kana neman masallaci wani ma ya ɓace gaba ɗaya ina fata an gane so gaskiya yakan yin wahala ga waɗanda ba su san kan gari ba wasu kuma su ta tafiya su ma rasa ina ma ake zuwa yi to idan baka samu ka je masallacin ba sai ku yi kai da waɗanda kuke a waje ko ma ina ne ku ina naku sallah amma ba za ku yi sallah ba sai bayan rana ta yi zawali kuma ba za ku yi sallan ba sai kun haƙƙaƙe limamin da ya ma mutane sallan a kutuban arafa ya ƙare kutuban shi ina fatan jama'an gani domin abin da ake fara gabatarwa shi ne limamin zai fara gabatar da kutuba wanda ake san duk alhazai su saurara Yayi yi wa mutane nasiha ya nuna musu tsoron Allah ya ja hankalinsu sannan ya musu bayanin muhimmancin aikin hajji abubuwan da ake bukatar su yana kare wannan kutuban shikenan sai a tashi a sallan azhar da la'asar jam'an wa qasra jama'an gane wannan da ke ko saboda ana sallame sallan la'asar din to shikenan mutane sai a ɗunguma a tafi farfajiyan arafat to daga nan sai a je a fara tsayuwan arafa har zuwa faɗuwar rana ina fatan jama'a gani wannan shine aikin da yake kan alhazai shi yasa daren da ya gabaci wannan ba shar'anta wa alhaji wani abu na gajiyar da kanshi ba ba wasu nafila da daddaren kawai da kun yi magarban ku ku jira ku yi isha na yi isha kowa ya kwanta akwai aiki da za a yi gari ya waye amma wasu alhazan haka za ka ga sun kwana wasu ko dai su ta nafulfuli da ba a sa su ba idan ya je arafa inda ake sanya tsayaye addu'a to lokacin kuma sai ka ga ya kishin gida yana ta barci ana yin abubuwa kala-kala a aikin hajji Allah dai ya karba to a wannan farfajiyar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Muslim yace Allah yana yin wato alfahari da bayinsa da suke tsaye a wannan farfajiyar Arafa din har sai Allah madaukakin sarki ya nuna wa mala'iku cewa ku kalli bayina ku kalli tsayuwan da suka yi sun tsaya ne saboda ni da haka ni kuma nayi musu cikwici da yi musu gafara gaba ɗaya har aka ce a lokacin mala'iku sai su rika cewa ya Allah akwai wane da wane su fa ba dan kai suka zo ba sun zo ne dan kaza sai Allah ke tunda sun shiga cikin sauran alazan su ma na hada da su duk na musu gafara ranar ne Allah ke gafarta wa bayansa ki ɗaya ranar ne shedan ke shiga cikin wato a kunya da kaskanci mafi girma aka ce zai je ya haɗa kanshi da bango ko dutse yana ihu yana kuka yana takaici yana cewa dan Allah yanzu ku kalli irin wannan aikin mutumin da na sa shi tsawon rayuwar shi yana saban Allah yau ya zo ya yi wannan ibadan daga tsayuwar shi anan Allah ji ya gafarta mishi da haka zai yi takaicin wannan gafaran da ba a yi wa bayan Allah to amma ya iya dama Allah ya riga ya ce mishi ba yadda ya iya da bayan shi ma damar za su rinka neman gafaran shi shi kuma zai rinka gafarta musu saboda ya kunyata shaitan Allah ya samu dace to wannan a tsayuwan kamar yadda muka ce kafin faduwar rana to ana son sai alade su fara ɗunguma suna fita suna kama hanyar muzdalifa inda za su je su kwana a nan ake son sai sun isa sannan za su sallama garba da isha kada su samu koyaushe suka isa wajen ko da ka isa karfe ɗayan dare ne to a lokacin sai ku je ku yi sallan ku na magariba da isha shi ma jam'an ku yi kasirin sallan isha to kuna yin sallar isha a wannan farfajiya nan kuma wajen filin Allah ne muzdalifa shi yasa malamai wasu sun ce wannan kwana da ake yi ko tashi da za a yi da asuba ya sallah asuba ya tsaya ayi addu'a kafin a je a yi jifa to wannan ma na daga cikin rukunnan aikin haji wasu malaman sun sa wasu malaman sun sa ba amma gaba ce ne muhimmanci a aikin haji wannan kwana da ake cewa kwanan munzalifa haka ba wasu ke cewa ko muzdalifa ne shine sunan wajen nan za a kwana ba tanki ba gida ba hotel kawai fili ne duk inda ka samu ka kwana kuma ba wani matsala ba za a kidnapping ɗinka ba ba abin da za a yi maka ina fatan jama'a an gani. wuri ne mai aminci kuma ibada aka yi so gari na wayewa da asuba irin haka sai a yi sallah asuba a wannan masallaci da ake kira mash'ar haram ana idawa sai mutane su kama fita daga muzdalifa din za a je ainihin wato a koma mina a je a yi jamratul aqaba ranan babban sallah kenan ina fatan jama'a gani to da wannan alhaji ya gama abin da ya danganci arafa ya kare kwanan muzdalifa saura ayyuka guda hudu manya wanda su kuma ranan babban sallah ake yi ina fatan jama'a gani to waɗannan su ne za mu zo mu bayani insha Allah a darasi na gaba Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu ya karba mana ibadojin mu ya sahale mana waɗannan ayyuka ya kuma sanya mu daga cikin bayi wato nagartacci na'am wa alaikum assalam na'am Allah ya kyauta gaskiya ne wasu shekaru a daga baya-baya nan a hukumomin saudiya sun yi tsari tsarin da idan mutum ya yi umara to ba a bari ya sake zuwa yin tsawafi a cikin wannan farfajiyar inda ɗakin ka'aba ke sai dai ya hau sama to abinda kuma suke yi su gane mutum shine in suka gan shi ba cikin ihrami ba domin an san wanda ya zo a umara da zai ta mafi in yana gamawa zai warware ko to da haka duk wanda aka gan shi da kayan gida to sai dai a tura shi sama ba za a ya yi a cikin wannan ɗan filin ba to ne sai malam yake magana da dama wasu alhazan wai saboda su samu sauki domin a circumference da ake kewayawa yana ƙara tsawo idan mutum ya hau sama wannan ko da baka yi mathematics ba za ka gane ai ko amma baka gane ba tafiyan da za ka yi zai ganar da kai <laughs> ina fata an gane so wannan tafiyan mutane ba sa son su yi wancan mai tsawon wani alhajin ya fa gama umara ya gama komai amma sai ya ƙara sanyo ihrami kamar yanzu ya iso saboda a bashi dama ya shiga ya yi tsawafi mai sauki to ka gari abu na farko ka yi yaudara don ba umara kake ba kuma ka sawo dan ka nuna ka yi umara kai kana iya cewa dan ka samu sauki ne su kuma sun haka ne domin sababbin alhazai da suke zuwa su samu sauki to kaga kai ka riga ka yi ka ki ba wanda shi kuma yanzu zai yi umaran na gaskiya ka ki ba shi sai to gaskiya ni yana ganin hakan da alazai suka rinka yi ba daidai bane ba daidai bane domin ana nema wa kowa sauki ne ka kaddara lokacin da kai ma ka iso wasu sun yi irin wannan baka samu space ka shiga ba ya za ka yi to kaga wannan yake nuna gaskiya bai kamata ba abinda mutane suka rinka yi a lokacin ko kuma har zuwa yanzu haka kamar yadda zamu bayani in muka zo bayanin ziyara a madina yanzu sun yi tsari waɗanda kaɗai za su iya shiga rauba a a time su ne waɗanda suka yi apply application yanzu ake online idan ka kai applying aka baka access sai a baka kaman code ko pass to sai ku masu wannan ana iyakance waɗanda za su shiga to wani za ka ga yana ta yana ta ko ya canza waya ko ya kaza duk waɗannan abubuwa ne da ina ganin da ya kamata ba da sai a yi haƙuri da abin da ya samu kawai eh ya fi ya fi to najeriya ne mun saba cewa allah ya kyauta duk da ban sani ba yan wasu ƙasashen ma na yi ko ba sa yi na su da yake a airline ne na kasan musulunci to a cikin jirgin ma za ka ga abubuwa na shari'a da musulunci suna suna wa mutane a yayin da wasu jiragen za ka ga su kuma kawai bokon su suke yi saboda su business ɗin su suke yi to amma kai a matsayinka na musulmi ko da baka shiga saudi airlines din ba duk abin da shari'a ta ce matafiyi ya rinka yi na ambatan Allah addu'o'i suka kai sai ka yi on your ko da a hukumar jirgin ba su yi ba ko ba su sa ku yi ba kai sai ka yi subhanallahi na lahaza da makamancin su ina fata an gani Allah madaukakin sai ke samu dace dan uwa ma fa albarka sai Allah ya kai mu darasi na gobe insha Allah na wa rai na hajji ba yi. Eh. na eh a idan an ba da dama kowa ya yi a ƙasa tana iya yi amma abinda muke cewa shine idan misali lokutan umara ba yanzu da ake haɗawa da hajji ba sauran watanni idan ka je bayan ka kare umaranka sauran kwanaki da za ka yi kana son ka rinka zuwa kana ci gaba da tsawafi na nafila in an ba da dama cewa kowa na iya yi saboda kila karancin mutane ko saboda rashin cunkoso to ba lallai ka hau sama ba to muna cewa mutum ya hau sama ne saboda idan su hukumomin sun yi tsarin cewa wanda ya riga ya yi umara to kada ya sake dawowa ƙasa saboda a sauƙaƙa alhazai shi ne tsarin su kenan tun daga wannan lokacin gaskiya shi ne tsarin su now now eh now now now idan mutum ya je duk tsarin da hukumar saudiya take a kai sai kai kokari kai complain kwarai da gaske shi nan kawai eh dama dama ba kowa ke zuwa sama ba da ibada kuma kake so sai ka je kai ibadan ka Allah ya karba Allah ya samu da yake subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum